Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehouse.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wani jami'in hukumar bincike da ceto ta kasar Indonesia Bambam Suryo Aji ya tabbatar da cewa an gano buraguzan jirgin fasinja na kamfanin sirawajaya da ke dauke da mutum 62 da biyu da ya bace jim kaɗan bayan sa daga jakarta aji ya ce ofishin hukumar ceto na yankin ne ya fara ba da labarin gano jirgin da ya lalace a kan tsibirin lankan kana za a kai tarkacen zuwa hukumar sufuri ta ƙasa A wani taron manema labarai ta yanar gizo a jiya Asabar, shugaban hukuma Sorjanto Tahjono ya ce yana nan yana tattara dukkan bayanai, kana zai fara binciken akwatin sadarwar jirgin yau da safe. Jirgin mai lamba SJ-186 yana kan hanyarsa ne zuwa Pontianak, babban birnin lardin West Kalimantan a kan tsibirin Bonyo, in ji ministan sufuri. kashi hamsin da 57 cikin ɗari na amurkawa na son a sauke shugaba donald trump daga mulkinsa ba tare da bata lokaci ba bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan mako wadda ta rikide ta koma mummunan tarzoma a cikin ginin majalisar dokokin amurka a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran reuters da ipsos yawancin mutane da suke son a sauke shugaban 'yan democrat ne ko da yake 'yan republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adinsa wanda zai kare ranar 20 ga watan janairu haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'an na ƙasa wadda aka yi a ranakun alhamis da juma'a su nuna cewa mutum bakwai cikin goma da suka jefa wa trump kuri'a a zaben watan nuwamba sun nuna rashin amincewansu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka ɗauka na afkawa ginin majalisar dokoki yayin da 'yan majalisar ke zaman tabbatar da nasarar da joe biden na jam'iyyar democrat ya samu a zaben watan nuwamba an kammala aikin gwajin coronavirus na gama gari na farko da aka gudanar a shi cikin kwanaki uku bayan da hukumomin china suka kulle birnin mai yawan al'umma miliyan goma sha ɗaya a ranar laraba yayin da aka gano sababbin kamuwa talatin da tara a cewar magajin garin a jiya asabar magajin garin da ake kira mayu jun ya faɗa a wani taron manema labarai cewa za a fara zagaye na biyu na gwajin cutar nan ba dadewa ba a babban cibiyar masana'anta ta lardin hubei da aka kulle yayin da aka hana matafiya shiga sauran yankin mai mutum miliyan 76 da ke kewaye da beijing a ranar talata hukumomi a hubei sun zuba sojoji a lardin domin ba hukumomin daman kaddamar da aikin haɗin gwiwa wanda zai hada da bibiyar cutar da kuma raba kayayyakin jinya a jiya asabar amurka ta samu yawan kamuwa da cutar fiye da kowa a duniya inda take da mutum miliyan 22 a cikin miliyan 90 a fadin duniya da suka kamu da cutar a cewar jami'ar john hopkins india ita ce ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar coronavirus da kusan mutum miliyan goma da dubu ɗari biyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce zai ɗage takunkumin mu'amala tsakanin jami'an Amurka da takwarorinsu na ƙasar Taiwan wani matakin da zai fusatar da China kana ƙara tankiya tsakanin Beijing da Washington a kwanakin ƙarshen mulkin shugaba Donald Trump. China tana ikirarin ƙasar Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya da cin gashin kanta cewa yankinta ne. Kana tana kwatanta Taiwan da muhimmin batu ga alakata da Amurka. yayin da amurka kamar kowace ƙasa ba ta da wata mu'amala a hukumance da taiwan gwamnatin trump tana ƙara ba da goyon baya ga ƙasar da ke kan tsibiri da sayar mata da makamai da dokoki da za su taimaka wa taiwan ɗin da tinkari matsin lambar da china ke mata a wata sanarwa pompeo ya ce shekaru da dama ma'aikatan harkokin wajen amurka ta haramta mu'amala tsakanin jami'an diflomasiya da sojoji da ma wasu jami'an amurka da takwarorinsu na taiwan ya ce gwamnatin amurka ta ɗauki wannan mataki ne bisa shawara a wani yunkurin kwantar da hankalin gwamnatin kwaminisanci a beijing in ji pompeo a wata sanarwa ya ce a yau ina sanar da cewa zan ɗage wannan takunkumi da muka ɗora ta da kanmu a ƙarshe shahararren ɗan jaridan zimbabwe hopewell ino ya bayyana a gaban kotu a jiya asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa karya Ƙungiyoyi masu sa ido akan ayyukan 'yan jarida sun bayyana fargabansu cewa kame na uku a cikin watanni shida da aka yi wacin ino yana cikin yunkurin da gwamnatin MRC Minangago ke yi na hana 'yancin bayyana ra'ayi a shafukan sada zumunta. wani lauyan kare hakkin bal'adama a zimbabwe harsi nkomo kuma lauya mai kare cin ino ya ce saboda muna faɗa musu gaskiya muna faɗar batun cin hanci da rashawa shi yasa suka kaga masa ya aikata laifi amma a matsayinsa na ɗan jarida doka za ta kare shi nkomo ya faɗa wa manema labarai cewa cin ino da yake kare shi kotu za ta sallame shi kana ta wanke shi daga zargi na bayan nan da ake masa na yaɗa karya. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin Hausa Kasuwa a kai miki dole a kai miki a kasashe ya take Kasuwa a kasar Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhakan. Abdulmugis Idi Kwatkwane ke sallama da ku a cikin sabon shiri kasuwa a kai miki dole wadda ke zuwa muku daga kasuwan goro da ke Asawasi a nan garin Kumashin Ghana. Za mu yi dubi ne ko yaya harkan goro ke tafiya a nan garin Kumasi lokacin cutar coronavirus da kuma yau da coronavirus ya yi kasa. To jama'a sai a yi saurari lafiya. Ni ne na ku Jafar Abdulrahman mai lakani Jafar Yaro vice chairman yan goro gaba ɗaya na Ashanti Rijin. Alhamdulillah sana'an goro ne sai dai mu yi wa Allah godiya a cikinsa. Da dai muna samu goro ne a cikin ƙasan Ashanti. Muna da garuruka kamar Afirka jasi a sakwari tumkunsu yamfa har da ƙauyukansu hannan jasu duka da muna samun goro idan ka zo aguna yamasi jamasi duka muna samun goro to yanzu zamani ya zo ya canja ba ma samun goro a ghana yanzu aikin goro ya koma abuja ko goron da muke amfani da shi nan a cikin gida ghana goron abuja ne amma farin goro shi muke samu domin su itacen su bai mutu ba har yanzu suna shuka farin goro idan ka tashi kamar fara su nkoko mama su kwankwarumfe har zuwa kade har yanzu in ka zo in dai mai sana'an goro ne za ka samu farin goro ka siya akalla da muka zo a kasuwa a sawa shekara arba'in kenan nan ce sabinta nai muka zo kasuwa a sawasi allah ya sa muna goron nan kaɗan kaɗan dai a lokacin akwai goro a ghana to bayan dai kamar dai shekara goma sha biyu zuwa sha biyar itacen gorukan gana ya mutu arna kuma masu goro sun yanyanke wasu tunda goron bai diya tunda abin da bai diya me za a yi amfani da icensa suka yanke suka zuba to dalilin da yasa muke zuwa Abuja muna sau goro muna kawowa nan Ghana idan mun kawo gana muna tafiya da shi kamar boko bolga wa tamal yanji dukka muna kai goro arewacin ghana kenan muna ciki har allah ya sa wancan gwamnati ya zo ce zai gyara kasuwa aka tada mu aka koma da mu bayan gari ana kiran unguwan kwantumfo to nan ne yanzu aikin goro ya koma rufe iyakan najeriya da gwamnatin najeriya ta yi wani koma baya ga samu cikin harkar goro gaskiya muna cikin matsala sosai domin wanda suke zagaya da goro ta Nijar suna shiga da shi smuggling sun je kuma ba su samun hanya a smuggling ma ba za ka shiga da goro Najeriya ba kuma goro ba smuggling ba ne kayan gona ne shekara ɗaya kenan da sati hudu gwamnatin Najeriya da ya kulle bada mun yi babban sallah bara da kwana bakwai daidai kulle mana bada ba mu samu mu tafi da goro idan ma kaga goron gana buhu a cikin najeriya to an dai bi da shi wani hanya ne na karma karma aka shiga da shi yau da annobar nan ta shigo wani koma baya kuka samu cikin sana'a gaskiya koma baya dai mun samu mun zauna ba a shiga ba a fita wata biyar hanyoyin da muke bi muna fita da goro idan ka doki goro daga ghana za ka shiga togo ka shiga benin sannan ka shiga najeriya to ghana ta kulle togo ta kulle bini ta kulle najeriya ta kulle to ina za ka bi ka shiga da goro wannan ciruta ya damu mu akwai wanda suka sai goro lalacewa ya ƙone wasu kuma suna tattalin goro hawiwa yau goro na hannunsu wata hudu wata biyar wata shida to kaga duk goro ya zama farashe in kuma goro ya zama farashe ya lalace kenan in ya ƙone kaya asara baka da jari dukiyanka ya mutu to in ya zama farashe kuma ai ya zama tsinta abinda zaka tafi da shi Najeriya ka sai da shi dubu arba'in dubu hamsin har zuwa dubu tamanin sai ka zo ka tafi da shi Najeriya kana sai da shi dubu goma sha biyar ko dubu goma ai kaga kayi asara ba karamin asara matsala dai muna cikin matsala har yanzu muna cikin matsala tunda da an ɗauki goro dole sai an yi smuggling sa kayan da ba a smuggling ba kuma dole sai an yi smuggling kaga dole zaka kashe kuɗi da yawa sannan ka shiga da shi Najeriya to saboda shi matsalan da muke ciki kan wannan curwuta wallahi matsala ne babba amma muna roƙon gwamnatin Najeriya ba mu san wani sana'a ba sai goro daga malantaka sai sana'an goro wallahi muna neman alfarma hakan gana da togo da bini duka dan Allah su taimaka mana yadda za mu yi mu fita da kayan mu sunana Usama Abdulsalam jan da yanzu Ghana yanzu dabara ne sai dai Abuja muke zuwa mu samo shi to fari dai ne akwai shi nan Ghana kulle bodan da aka yi ya sa dukiyar mutane gashi nan an sai goron fari bai zuwa ko ina mutane na asara ka fahimci ko ya sa ababen duka ya zo kasa mutane sun sai goro sun ajiye duka ya yi farsa bai zuwa ko ina gaskiya ba da eh, yawancin mutane dukiyoyinsu duk ya je down abin sai dai gyaran allah allah dai gyara mana amma yana da karfi sosai lura na sai kasa ba eh. daga abuja kenan sana'an goro da coronavirus ba su haduwa sabida mu aikin goro season season ne ya ya zo yau kirke tashi ko ya ke kwana biyu kuma jirgin ya yi sanyi amma sabida kullum bodan buhari daga najeriya shi kan musu masalar jewa saboda farin goro suna yawan cin shi yan najeriya to saboda kullum bodan wurin nan ko ya affect mu da yawa fa ba karin wasa ba goro shi bai da price ba ka saka ka control shi ba sai shi ka control kin shi eh zai mai zaka wanga haka wanga haka zaka sai shi ake 1.5 amma a da can amma da daga 1 million 1.2 to wani effect kuka samu game da kulle waɗanda aka yi to effect da ya samu da yawa don farin goro farin goro bai tafiya baya ta da goro Najeriya ya bar goro na ba mu san kin shi ba a da can tarihi ya nuna kamar cewa in za a yi aure ana zuba goro ne da wasu dan kwandala kai amma yanzu ya zama bonbon tofi da sauransu me kake da shi da zaka ce saboda sana'an ku wallahi to shi da Allah ya gyara mm, Allah ya gyara tofi ba laifi bane ko ba haka ba don ka san zamani ya sake komi ya kamata a ce shi ma goro a inviting shi shi al'adamu ne goro wanda muka sani kenan a dalilin da yasa kenan ma kakannin can baya wayanda suka yi a murza a ƙasa a zuwa kuma shi nan muka zo hamuwa Allah ya sa mu ga mun zo ina fatan dai harkan ka na sana'an goro ka samu amfani insha Allah alhamdulillah mun aure komi an yi ciki an yi iyali komi dai ana yi ciki eh Allah ne wani sa abinda yanzu dai harka ya dan lafa kadan alhamdulillah mun gode ma Allah na yi kokarin jin ta bakin Alhaji Musa mai canji wani attajiri ne mai har harkan canji a kasuwan asawasi inda shi ma ya yi mana bayani game da sana'ansa na canji sunana alhaji musa aminu bako alhamdulillah gaskiya ina aiki da yan kasuwa da dama masu sai da kayan kwatakuna mata masu kawo albasa mata da suke kawo wake da dai kayan kuna dai alhamdulillah lokacin mun yi aiki sosai lokacin abinci ya short gana mutanen da muke aiki da su kuma suna zuwa mini da kudi sake musu su je su kawo shinkafa masu zuwa abidjan na zuwa masu zuwa burkina na zuwa kuma ba ma shi mishin ya te ba don ya dace da abun ya zo haka an kulle bodan nan ina da mutanen da ke abidjan sannan kuma ina da yan nan da ke burkina da har Nijar duk baki daya har Togo to wani sa'in in sun kamin kudin da yake na saba da masu kayan kwatakunan in na kira su za a sa kayan lori manyan motoci na aiki kan hanya za a sa kayan cikin mota kana zaune za kawo ma kayan ba she je ba saboda yadda na tsakanin da masu kasuwancin da suke kasashen waje ya so nima matan za su zo da min da kuɗin su bani ya so in musu transfer to yanda muke kenan covid-19 dai shi mu ce da yanzu dai ya iso ki ba mu je ce ba shi na foreign currency kuma da muke samu gaskiya lokacin covid-19 ba mu samu saboda baki ki shigo su develop gari ka gane to da dama ba shigowa shi daidai buge-buge muke da cikin gari haka ne amma tun da yanzu da iko allah shugaban kasa ya bude airport dole yanzu mu ma mun dinga samun foreign currency muna samu muna dan kai kawo so bayanin da na sani kinan kan kasuwanci mu lokacin covid-19 har zuwa sauke shi ni dai shan ci alhamdulillah. To masu sauraro nan ne kuma wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako zai da sa'aya a madadin shugabannin kasuwan asawasi da na kwantumfo da kuma gidan rediyon muryan amurka ni ne abdulmugis ed kwatakwa nike cewa peace salam. a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga nasihar lahadi jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar lahadi Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji farin cocin Katolika ne a Diocese na Yola, jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yin mana kira domin mu ba da hankali da rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki. wadda tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma a ta shi ne mutane da dama yawan sun fi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafi abin da ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abin da zuciya ke tanadi wadda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsabtar zuciya mutum mai zaman tsarki shi ne wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana gama ta yin haka yana tabbatar wa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shi ne duk wanda baya zaman tsarki ko ya yi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha masa kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya ba mu ba da hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wadda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa a nashuwan banza da almubzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya sa mu dace amin. Madalla sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai masu tsufa misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon siga tun ma jariri na ciki eh. ciwon siga misali nake baki guda ɗaya kenan eh. akwai kuma wasu magunguna da ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun da suna taba halittar su to in kika dau wannan kin tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyanda mu amma manya ne suke yi su tana iya tsallakawa eh ba cikin pox eh? ba ba cikin pox ba ita wannan rubella sunanta eh. dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm. Yawwa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lero wajen haihuwar yaro abu zai iya samun samunsa mm. zai iya samunsa misali idan ya daɗe da numfashi ba akwai abin da muke kira severe bas asphyxia saboda rashin isasshen iska a jininsa hmm. so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki ga yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shika eh, yawa lakan ta taɓa mata ta eh. saboda haka sai ki ga har jin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa iya idan aka samu an haifi. Eh. ban tarin numfashi kawai idan aka samu wannan aka haifi yara. Hmm. ana iya magance matsalar yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashen su bira na neurological ah, neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba. Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata. Eh gaskiya yawanci by definition ma da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury da mm. kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar inda zai tsaya kenan eh. wadda ya taɓa ƙwaƙwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da ƙwaƙwalwa take sarrafa sassa na jiki mm-hmm. so akwai kuma wannan abin da kowa ya sani eh, jaundice da take kama ƙananan yara neonatal jaundice mm-hmm. ita ma tana taɓa musu ji ya ruwa ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on ki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ake ga zai iya taɓa jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo karin yatsa shida to kin ga su sassan halitta na can ciki in masu kan iya samun kari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gabe farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cutuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji. Na yau ya ban likitoci ɗaukanta da rayuwarsu babu batun malamiya irin waɗanda sun ka tafi kardin da lokutan su don ceton bangaren ji kenan saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan da daidaituwa kunne a yi shi dama aikinsa biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar da kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya da yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman kwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ne har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara. Jinin ruwa to rashin karfi ne a takaice. A'a rashin dai tsayuwa daidaita jikin kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai ne wani yaron zaki kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido eh, ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shine abin da yake taba sunan sa tympanic membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke daukar ƙara e. kuma wani iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa muka zura shi ya murna ya murna idan karar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi mm. sakon sai kai ma kwakwalwa mm. so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje mm. ya ƙara masa ji. to a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie Lazarus da ta hada mana a shirin ni Aisha Tisle kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba lahiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.